ranka ya daɗe ƙara na kawo wanda tun da nake a garin nan ba a taɓa ci min mutunci irin yadda hudu ya ci min mutunci a garin nan ba <coughs> ni dai mai ƙosai ce kaf garin nan an san da ni hudu ya je ya ɓaran min da maina na tuyan ƙosai ya ɗauki ƙulluna ya kwafar da shi ya zubar shi gaba ɗaya ya taka roban ya fasa min wanda tun da nake a rayuwar garin nan ko wasan mari ban taɓa yadda an yi ba wannan korafin na farke shi ne a raina da zan ɗauki mummunan mataki to gani ne akwai manya a garin nan gwara in zo in gaya musu in kawo korafi na kafin fa in mishi abin da na ga dama don in tashancin ne bai kai ni tashanci ba wallahi. Duk zancen tasha ko wani abu duk bai taso ba. Mm. Ki kwantar da hankali ga tunda Allah ya sa kin yi tunanin muna nan mu za mu miki maganin abu. Tun daga uwarsa tun daga uwarsa a zaune. Ke bai wa Allah ki ji abin da kike. da ke da mijin naki da dan naki da yaran naki duk magunan maganin ku zan yi a garin nan wallahi. Ita ba. Yalla bai ai ba magana hudu ce ta kawo ni nan ba. Ye? Ye? Yalla bai ni magana nake akan akan mijina. Ga yan suka ko? Ni ban damu da maganar hudu ba. Mijina kawai nake so a sakan mu. Duk wannan magana da take yi ni ban san shi ba. Idan ma da shi idan an saka min mijina in ya so duk abin da za a yi wa hudu a je a kama shi a yi mai. Ni babu ruwana da shi. Kin sallama shi? Eh na sallama shi. Sogiji. Sogiji. wanne sojin ni din baka gane ni ba ne eh, eh ban rabe da ke din ba ne rabu ce a gidan malam da oh, to to ikon Allah a'a ai sai yanzu na fahimta rabi sandufa abu lafiya dai lafiya lau na ji kana neman hudu ko kwarai kwarai ma kuwa ai duk mai neman hudu a garin nan bayana ne shine na zo in gaya ma maza maza kai sauri suna nan bayan gari za su gudu shi da kakai shi za su gudu mm. za su gudu a nan bayan gari kai sauri fa nagode Allah ya albarka eh badalla mhm. Allah yi albarka mhm.

hattara yanzu na ranka daɗe daga hudu da wannan bakar algungumar gyatimar kakar tasa suna nan a bakin labi sun kusa yanzu a tafiyar kafa suke yasa daman dan kan na kama su ne da hannuna domin idan na ce zan dau mataki abin ba zai kyau ba kallon na kace kan a keken kai kai kun ci kai wannan wuri wannan iya gajiya dai iya gajiya dai wahala dai wahala dai ba wacce ban sha ba wato